Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun masu kallon mu masu sauraron mu kamar inda kuke kallon mu a koda yaushe yau ga ni ga sanata tawa wacce kuka sani dai wato cikakkiyar gurma nan ta jihar kano a wannan lokaci kamar yadda kuke gani na da sanatatawa a yau dai masu kallo na yi muku laifi laifin da na yi muku shine guda daya a lokacin da sanatatawa yau aka yi musu kisa ɗaya ɗaya ɗaya a gidan dambu har guda shida aka yi musu kuma gudama ɗin yau da wayanda suka zo na farko an mun ga an kashe shagon audin ga an kashe yalo ɗan suru kai an dai yi wa gudama ɗin kisa shida to a lokacin da aka yi kisa uku ne ba a ƙarasa uku ba sanata ta wa muka ga ta furkito ta fito da gudu daga gidan dambe abin ya ɓata mata rai sosai wasu ma dai suna cewa sanata wa ta fito waje tana kuka wasu suna cewa sanata wa mai ajin sawun da ya ɗauke ta ma an ce ta manta jakarta to kuma ta siyo shayi na hasko muku ita ta siyo shayi ta kasa sha a gidan dame sanata tawa yau dai kun sha yatsa kun sha hannu me zaki ce da wannan assalamu alaikum al'umma annabi da na ƙasa gaba ɗaya kai duk duniya ma ina gaida masoyanmu hmm. to ni dai wannan wasan yau hmm. ai kaddara ai musulmi yake ci hmm. kaddara ya dama ba na kafari ba ne na hmm, ne gaskiya ne na dauka duk yadda Allah ya kaddara min yau na dauka eh wayan nan kasa-kasan da aka yi to musu ba wani dai kan ayi min ɗifa na yi goma eh ka gan kuwa duk duniyan ni dan an mu wannan abun yau wallahi tallahi ni dai na yadda Mm. kaddara musulmi yake ci eh. ba zai taɓa can kafuri ba tun da shi bai yadda da shi ba na yadda da shi sanata tawa mun ga yau dai kan an ce jakakki masu biyu yake aka aka kamiki kuma mun ga cewa kin so shayi <laughs> shayin da aka so miki kin bar shi a nan gurin baki sha shayin ba kuma eh. shayin dai ma ni aka ba a hannu aka ce in biyo ki in baki shayin ki na biyo ki in baki wannan shayin naki ban tsince ki ba ki riga kin yi nisa to dai sanata ta wayo kina ganin ko zaki iya bacci ko wannan kisan da aka yi muku to me zai hana ni bacci harkan wasa ne fa eh harkan wasa ne eh kuma dama duk wanda yake kallon wasa in dai gem ne eh. dole ran zai kona ma wata ran zai faranta ma eh. ai wa zai yi wance kullum ni kaɗai Allah yake so ba kullum ce sa yana gwari na gaskiya ne dole wata ran dole Allah ya jarrabe to amma yanzu sanata tawa a ranki da kina ganin ba za ki taba rama irin wannan abin da aka yi miki ba a lokaci guda ɗaya kaga duk wayannan kasa eh. Allah ya kai mu gobe sai dan ba su ba da fansa ba eh amma Allah yadda in dai za ba da wannan fansa eh. in dai duk wanda aka buge min yau a yayana eh. gobe in dai za su nema a koma eh. alfarman manzan Allah wallahi sai na rama kina sa rai zaki rama alfarman manzan Allah sanata tawa kafa a tafi maimai kuma mu zo mu ƙara neman ki marasa a gidan ai maimai ni ba ramadan bace eh yayana ba irin ramadan bane eh ai mu damban garin mu akwai maimai eh ai mu ba ma damban da za a ce ba maimai balle mutum ya zaune ya kore ya ce an tafi da bashi sanata tawa kin ce damban garin ku akwai maimai ba mun ga cewa ramadan yana ta bin man na kula bai bashi fansa ba ya hana shi ta ya zama matan mu ne ai ai mun rena damban sa ne kuma ai kamar ya kure ne damban sa to ramadan din me kwana biyu fa a jere ake to kwana biyu an masa a jere ya nemi a bashi fansa a bashi mana a gani wallahi mun bashi kuma yanzu ya rutse ba yadda ko mun kama sai dai turo yaro kuma duk wanda zai turo sai mun ci to mun ga yau odar da kika yi fa billahi lazi nake ga miki an ce motan ma da ta ma da ta kawo su mun ga shawo aunin tun ga an musu barka da sauka a yau na rantsi da Allah mm. ai maganin da na ma baran kuma dawo baya eh ai kaddara musulmi shi ya yadda da shi eh kafiri bai yadda da shi ba eh saboda haka ni sanata tawa na yadda kaddara ta yau haka mm. Allah ya kaddara ya zo ma eh. kuma na ɗauka Allah haka Allah ya kaddara wa Allah ai ni dadi abun ma da na ji musu bawo eh. ai duka sakasan da aka yi mun yau ba kwashe ne uwa mota ne bage na ba eh. ai dan da ba na so ni da mu ko da kisa zai fado kan gurmada a zo ana neman rai to irin wannan kisan bana fatan Allah ya ɗora musu in dai za yi wasan ne dai da fato shikenan ba damu amma kuma ni musubawu ni sanata tawa eh. uwar gura mada eh. ta kano eh. na yi ma wannan alfarin kuma na yi ma alwashi da yaddan allah alfarman manzan allah sallallahu alaihi wasallama wayan nan kasa-kasan in dai za a ban fansa sai kaga yadda za a rabu da ni da su to a fansa kan za a baki don muna nan za mu zira ido mu ga cewa don amma bangaren jamusawa akwai wanda ya fito yana kuka shi kukan da yake yi wai ko eh. oh, wallahi kisan da aka yi muku yayi kaɗan ba aka yi kamata a yi muku ba <laughs> to ya eh. yake so a yi muku ai shi kisa goma yake so a yi muku a yau kisa goma eh amma an muku shida amma da yake kuka yake cewa shi bakin cikinsa ba a ƙarasa muku ƙwada hudu ba wani ɗan damba ne yana nan yana cewa za iya daurewa a eh, zo a a abin bane zai go wanda ya Allah nuna mana tunda dai yanzu ayo ganda ci a ya zo a tunda dai yanzu dai tawa mun ga cewa gurin da kike zama ma uwa ne ma kike ki canja guri ni ba zan taba canja guri <laughs> eh ai gurin zama na daren dan kenan a gidan da eh ni ba mai canza min wuri kuma amma fa duk zaman in eh. ka kula inda nake zama din ina cikin arewa tawa dumu dumu eh ai a cikin su nake zama eh. kuma adawa kuma ba daina zan ba ba zan eh. daina adawa to ajiya ne ba zan manta ba mm. wani yana cewa daɗi na da gobe saurin zuwa mm. an ga tawa tana ɗaga hannu tana haka tana <laughs> haka ba kowa ba kowa ba kowa to yau nan da ke ba kowa to yau mutane suna so ki ji wai ki ce musu ya yau da kowa ko babu yau ma an tambaye ni na ce ba kowa a yanzu yau ba yau din na ah, gaya a tawa ya zaki ce ban gane ba kowa ba na gaya ma kaddara ne eh to kaddara amma ke kin san Allah ya kaddara min na amma dai na sani kin san yau dai da kowa yau da gobe fa eh. sai Allah sai Allah haka ne sai Allah eh. wane ta eh. waye sai ja da iko to yanzu da kin ga duk wa'annan kisan da aka yi muku jamusawa ne suke muku to akwai wani bakude na je na ce a gaya sanata tawa gobe ta shirya ta na daga mu su ma kudawa za su yi miki naku Allah ya kawo su eh dan kin san cewa dai kudawa kudawa ma akwai su ma wanda suke jin haushi wannan wannan watan da aka yi ba da su aka yi ba su ma suna jin haushi a ba ku da ya ce na ko baka gani ba eh akwai ba ku da daya shi wannan dogon aleka ai ya buge to ai shi dogon aleka da yayi wannan kisan ai shi sauran kudawan haushi suka ji za a ce wannan gara basa ta sauka ana ta iwa a ce su kwaya ɗaya zan samu <laughs> eh ai su dama ai ta kare musu ba su da wanda ya isa ai niyatan karo ne okay baka ga yadda ne ma da dan Hausa ba yau okay ni baka ga hukuncin da mai bulalaye ba okay ai yaro dama ai ni yasa duk duniya horo na barge ni ai eh. ko dan cikin sa ne kama shi dan ba zai yi eh. ba wannan arka ƙarya dan dan yanzu da zai ci ai wannan gaba yake da ni a ba babu shi a gurinsa eh. ko yaro dan goye ne ni na ga yaya na na Kano eh. ko yaro dan goye ne ya kama kai dan ba da shi eh. ai yaro ya gan karfinsa ya kawo to sai a gwada a buga hannu shi zai raba to yanzu kina tunanin ce kaman dan yau da aka yi da dan Hausa gobe ko giyan wake sha na san ba zai tarme bulala ah. ba kina ganin cewa ba yanzu ma ya ɗauki dan mara yin dan mara shi ba Allahu akbar to Allah ya bashi lafiyar da zai yi gobe eh amma ke kina ganin cewa yanzu ko ko kina ganin mai bulala ya masa wani abu ne a dan ba <laughs> a tambaye ki nake ai musu ba wa eh, eh, kina gani ko kawo eh kalla dan bannan eh. ka duba ba sai da master sani na arewa ma ya kawo mai agajin fiye wuta bakin ma ruwa baya iya zama a ciki a'a Allah dai ya tsare ma kai ya hada mai da dinki a'a ai yaron yana ganin dama dama kawai ya kama to mun ga cewa a shi yau kwana uku da ta wuce shi ma bagon mai bulala kansa mun ga da kire fita a hannun bagon yan sanda ya zaki ce ina wannan ƙarya ne a ba wannan magana kamar ya ba wannan magana kai kakka kai shi ka baro musu ba waye bagon yan sanda wallahi kakka kai bagon yan sanda ka baro kwana daya biyu uku eh. hudu bai bulala ya hana shi kwaɓewa ah, ai ah, karan ah, da tawa yau ma ya tuɓe ya tuɓe jiya ma ya tuɓe sai dai ki ce dai mai bulala dai ana ta masa kiɗa yana ta tsalle yana ta abun nan wanda tsalle ai gaba da sa ne ai eh. ai ya san waye mai bulala. Eh. bawo ai kana gidan rana. Eh, ina gidan mana. Kana fa gidan ran da aka yi wannan damba. Ina gidan. Kana nan ka ga yadda aka yi amarya da mai bulala. to amma wa kai shi in jurin kwana to amma dan Allah in an tambaye in an tambaye ki zaki kina nufin mai hulala ne kai shi in jiri wallahi shi ya kai shi in jurin kwana uku a yanzu kina to kuma ya aka yi ya fito ya aka yi ya fito ya je ya kamo shagon auren tinga muka ga shagon auren tinga waye dan ban fitowa da irin da ka ce da yayin juri har yanzu bai kare ba <laughs> amma yau ai kaga ya fito sanata tawa mutane suna cewa ba wai kiyaye kiyaye jamusawa wallahi na rantse da Allah sai dai jamusawa su kiyaye gura mada saboda sun san dodo dodo ne sun sun fito ba wasa a mun san fa gurma da su dan kokari gurma da suna da dan kokari suna da kokari to amma kuma a yau dai eh. tawa ai yau an gara ku yadda kika san tabarma kici in gaya miki an riga an gama gara ku saboda sanata tawa dai ga baki daya yanzu sanata tawa akwai gura mada da yawa wayanda suke supporter ne na kasa kasa na gari gari wayanda suke nan kuma na san za su saurari wannan hirar tamu da sanata tawa to kuma wanda kwantar musu da zuciya zaki akan wannan barna da aka yi muku yau raga raga eh to ai abin da zaka duba eh duk masoyan gwara mada eh in dai kakai cikakken masoyin maɗa eh. in za buge maɗa su miliyan a gabanka eh. na san ba ka yi fargaba ba eh. sabida menene hmm. mayaka ne na gaske ba ragwage ba ne kuma duk inda ka ga an yi damba da maɗa ya ci kasa wallahi kaddaran wasa ne ayan ana neman jarumi Eh. duk wani mai supportin gurmaɗa baban za yake son gurmaɗa ba jaruman gaske eh. jaruman gaske ne su saboda haka duk al'umma annabi masu son gurmaɗa kuma eh. masu kallon mu ƙasashe kala-kala to ne muku haƙuri ina eh. ƙara ba ku haƙuri Allah ya wuce zuciyar mu gaba ɗaya daga ne aku eh. wasa ne kaddaran wasa shi ya zo da haka eh. amma alfarman manzan Allah in dai za a ban dambe Eh. a garin Kano gobe eh. da yaddan Allah na san wayannan yaran za su rama su. za su rama za su rama kuma duka kisa kisa goma ne ma ko takwanni ni na ma manta n'o nawa ne guda nawa ka ce man kai ah, yanzu a to ai ni na dan manta ne ai sai ta yi ta bai kula tun da ni ban tsaya an gama wasa ba na fita daga waya eh amma ake dan ji labari ina ji eh auto wani labari zan ji bayan ina eh, gidan waya na fito daga to ina ji kisa shida ne ake muku to ka gani eh. da yaddan Allah shida ma ne har sai na yi kari sai kin yi kari sai dan baban wasan ba <laughs> in ko za ban wasa to sai na kai kabba gobe mu zo ne maki tawa sana sa tawa mu ne maki mu rasa in ka gan gan na dan yanzu wannan hirar ma da na nemo ki kin ga na sha wahala na yi nan an ce kin yi nan na yi nan an ce kin yi can eh karshe dai ban samu ki ba kin ga sai a can wajen karkashin wani bene na samu ki labarin da na jiyo ne ba har yadda ta ta kafin tsantsan ta zo nan gidan ne to eh baki a wannan akuyar teki ya yayi hajiya maryam din jamus ce fa kekin san jamus to bari da yi miki Aha. kaga kin ga hajiya maryam fa ta zo ta cewa ni ban ganta ba bata eh, ganna ba eh. amma na jiyo ta ta youtube Eh. to alwashin da take ba da gwara ma da ake wannan alwashin ba to ba a wannan alwashin da ni to Sabida ni nake da gwanaye eh. ba gwanayen karuwancin fili ba gwanayen kwarai an fito kawai mu sunan mu ma'ali fada gaba au don ma Allah ya hore wa zuciyar damban eh. saboda haka ta kiyaye eh. hajiya mariya yawa ajiya maryan eh jamus to ajiya maryan ki kiyaye tawa uwar gwarama aha ki kiyaye tawa eh, uwar eh, gwarama kafa ajiya maryan ta dawo ta kuma miki na ba ta satan amsa eh ta dawo za mu gama da ita awo inda na ba ta guntun sako eh wato za mu haɗu kina jiranta in Allah yadda ma ido da ido za mu yi dai eh to shikenan to yanzu baki baki ganin cewa baki ganin cewa fa wankin da ta zo ta yi wa goro maɗa ga baki ɗaya wanda aka ga cewa daga wannan wankin da aka yi muku ga baki ɗaya ko ke ki tawa aka ce eh, tawa da ta ji wannan wankin da aka yi mata ta nutsu ga baki ɗaya a wannan wankin da aka yi miki eh, kuma ai akwai sako da ta ce a gayawa sanata tawa eh. sanata tawa ta ji ko bata ji ba sanata ta wa kada ta kara fitowa wacce magana wasu gurmaɗa wasu waye gurmaɗa in ji hajiya maryam fa ba in ji ni ba dodannin arewatawa da kudawa sune ne gurmaɗa a yau ba kya ganin cewa yanzu haka hajiya maryam tana cin ranta fari kan irin abin da ta muku wallahi ni da ina kusa da ita ma ruwan zanzan sai na bata eh ki bata ruwan wi wallahi eh ki ce ga kyauta dan ta zuciya ta ji daɗi eh amma kuma wannan farin cikin sai ya dawo hawa au ni na gaya ma <laughs> wannan to shikenan sanar da tawa mun gode za mu je mu samu